Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bismillahi rabbana ya allah irko iberi ay koyo Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya New York. Na son gayyace ka ƙarshen makon nan ka zo ka taya ni girbi. <laughs> Masha Allah. <laughs> sarkin noma magajiyar sarkin noman Boston. Eh haka. Ai ko ba mun girbe ba ma zo mu ci amfanin gona. A <laughs> ah, tun da corona ta hana shi aiko mana da alayyafu da ya kwana ce to bari ka gani eh, kowa ya ta kan shi. da gurinki. <laughs> Ai baba wai ni ma wai ne takin zamani irin eh. wanda ake cewa compost a nan eh, na so roban yin takin nan shekara guda ina ta yi da irin. Kai, ce za ki zama Ukraine masu taki. Ai za ka ci <laughs> ya baba. Da na saka taki wuri ya ji taki daɗi ya same shi tubatir da na je na iske tubatir tubatir ya wuce tsawona baba da alayyahu ya wuce tsawona amma amma sai tsawo yake yaƙi yaya yana ta jin daɗi yana shaida tsawo. <laughs> To ai ba haka aka so ba. <laughs> wai kajin miji ya fi miji kyau kai ai da sun dauki hoton nuna maka ce baba ashe taki ba komi da gaskiya <laughs> da ake zaran ke da tsayin tsawon masu tsayin ba za ba za amfanar ba kana haka da kuma sama wannan fulawa fulawa yan fulawan da za su yan dugu-dugu mm. sun miƙe tsoho suna ta miƙe tsoho <laughs> sun zama katanga to <laughs> eh, Babu sai ka zo girbi. Mm, ma zuwa girbi da mu ma ba mu zo ba ma zo mu ci amfanin girbin. Ka yanki harawa. Auto ba komai. <laughs> Eh, kamar da muka saba bari mu bude wannan babin da sada zumunci za mu fara da mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga mike gata da mai ɗakin saroda domin sauke karatun ɗansu gata gidiyan gata wanda ya kammala makarantar sakandare to allah ya sa albarka ya kuma sa rukuni na gaba allah ya ba da nasara amin sai gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Yusuf Umaru da mai ɗakin sa Dinatu Umaru domin bikin sallama su Zainab Asabe Umaru wadda ke shirin aure za a yi wannan bikin sallama ne ranar Juma'a tara ga watan Satumba a babban ɗakin taron shalkwatar ekuwa da ke Jos da karfe uku na rana alaba da ikon zuwa ya kuma sa a gama lafiya ya ba da zaman lafiya a gidan aure da albarkar zaman tare. Amin. Sai gaisuwar fata alheri da barka haihuwa ga iyalan Malam Sula'auta da matarsa Rabi domin karuwar ya mace da suka samu wadda aka raɗa wa suna Salamatu Sasha. Allah raya kishiya ya kuma sa ta zama mummuna mai tsoron Allah da iyaye. To bari ni kuma na fara da saƙon gaisuwar fata alheri da ta bangajiya. jiya. ga iyalan gidan Dikko da kuma Hajiya kuburan tawaye da mijinta Alhaji Isa na ɗaurin auren 'yarsu wadda aka yi a makon da ya gabata da ake kiranta Fiddaus. To Allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a ɗayya ba. Sai kuma gaisuwar taya murna ga sabon jarma na Kumasi wato Alhaji Muhammad Awal Sa'adu Tufa wanda sarkin zango Sultan Umar Faruk Sa'id ya naɗa matashi na farko da ya rike wannan mukami na jarma a birnin Kumasi. To Allah ya rika wa sabon jarman Kumasi. To sai kuma gaisuwar alheri da ta yi murna zuwa ga mai martaba sarkin yarbawan mm-hmm. kumasi Alhaji Muhammadu Aliyu Alawo da mai martaba sarkin zangon kumasi Sultan Umar Faruk Sa'id wanda a jagorancin shi sarkin yarbawa Aliyu Alawo zai nada baba addini kuma sarkin addini a birnin kumasi da ake kira Alhaji Dawud Akani Muhammad Abaniga wanda za a yi naɗin a babban masallacin kumasi a ranar juma'a da ke tafe wato ranar 26 kenan ga wannan watan august to allah ba da ikon halarta kuma ya ba sabon baba addini na kumasi wuyar ɗaukar nauyin da aka ɗora masa alheri ko kin san baba addini ni dai da sani shahararre a najeriya shine abiola ah! <laughs> to ina ga wani sunan sarauta ne na yarbawa ko eh eh eh sunan sarauta ce eh. ah, na yarbawa mu kuma abin nan abiyolan na kuma suke da ai abiyolan na kuma eh, <laughs> alhaji dawud sarkin addini kuma baba addini to ah, Allah sa a gama lafiya amin amin Allah sa a gama da jama'a lafiya amin summa amin To, baba bari kuma mu je sada zumunci ga wasiƙun da muke ɗimbin wasiƙu da muke samu kullum wannan ta fito daga hannun comrade bashir dauda sabuwar unguwar katsina babban sakataren ƙungiyar muryar talaka na najeriya wanda yake cewa jirgin sada zumunci to kaji wani sabon mm. <laughs> ya ce to jirgin sada zumunci ga sakon gaisuwa ta zuwa ga shugaban ƙungiyar muryar talaka na ƙasa zai da bala kofar sabuwa birnin kebbi da jami'in bincike na kungiyar na ƙasa ali rafkana gashuwa da jami'in kula da jin daɗin 'yan kungiya comrade abdulwahab haladu zarma hina sai kakakin kungiyar comrade umar gida ɗugumi da jami'in bincike na biyu Abdullahi Balarabe Sokoto sai kuma ya ce PA Muhammad M. Kajiji Sokoto da ɗaukacin 'yan ƙungiyar muryar talaka na Najeriya da fatar an tashi lafiya. Sai Haruna Bibi wayatar tarmatsuwa da Alhaji Sule na yashi turakin Sangaru Bajoga da ke nema mika saƙon gaisuwarsu da sada zumunci zuwa ga Alhaji Inusa Muhammad magayakin fika da Alhaji Abdullahi Jama'a Kukuri sai Alhaji Audu Umaru hakimin Kukuri da Alhaji Isa Muhammad Wabu Udubo sai Alhaji Muhammad Magaji Duwa Shatiman Jama'a sai alhaji muhammad magaji duwa shatiman jama'are da alhaji aminu muhammad malamin hakimin udubo da alhaji umaru bani sarkin tarmasuwa sai alhaji sale halaru sarkin zindawa da dr sa'idu sani badigo da alhaji muhammad leleji sarkin yakin udubo sai Alhaji Adamu Sarkin Sangaru da Alhaji Hayya Muhammad wakilin Sangaru Bajoga a ƙarshe suna gaida mai girma Sarkin Funakaye Alhaji Muhammad Kwairanga na ga lamba 111 ko da 111 ko kuma ai shi ne ba ko shekarun 111 ne ni dai ban sani ba gane da lamba 111 na gani da dukkan ma'aikatan ah, VOA Hausa maza da mata sai kuma sakon gaisuwar sada zumunci da ya fito daga jamila da kuma fati ado salati goma ga annabi rijau suka ce zuwa ga filin a bar ya huce don allah ku isar mana da sakon gaisuwar mu ga shehu adamu rijau da aliko auta kafinta da aisha usaina dangote karasuwa da tukur harka tsohon garin rijau da sadiya yar fulani da alhaji abbas baffa jaladi da haruna mai aski da rangi da adamu harka ta sawa da ibrahim sd kusfa zaria sai kuma comrade kaka bukar gursuma da sani umar na liliya makuku da umar abdullahi gambaki da alhaji mele yusufari sai kuma yunusa tanko bani mbaka da mutawakkil gambo doko da mansur babauro na fada da ibrahim salisu ɗan kaduna da sani mai lange-lange ya wuri To sai kuma wannan gaisuwa daga Sadiya Badamasi matar Mahmud Salu ƙauren Namoda. Ta ce da farko ina gaida Aunty Grace Alheri Abdu da Hanifa Kabir Isa. Sai kuma mai ta ce sai kuma mai gida na Mahmud Salu ƙauren Namoda Baba Abdulsamad da Gwaggo Hajiya Tambai Walin Ƙaura da yaya da inna da ummi da zainab salu kauran na moda da sadiya mama aliyu da sheba'u matar injiniya sanusi rayuwa mama afnan da usaina matar rufayi tgk da samira matar abdulbalik sa'idu mai biredi kusau da hajiya zuwara mai shinkafa da man olga kauran na moda da anti bilkisu wali kauran na moda da fatan suna cikin ƙoshin lafiya sai kuma sako na ƙarshe da ya fito daga yakubu rugun mayere kaduna ya ce ina mika sakon gaisuwa zuwa ga baffa haruna bajoga da hassan muhammad binanci da bello mai kala-kala da umar kawal dan fulani da fati da asma'u da alhaji haruna wakil kai gama jalingo a shaka da kuma malam ango malamin makaranta ya wuri da yusuf sani tanduru da dan asabe mai fata ya wuri da kuma kabiru abubakar bulan yaki da fatan sun tashi lafiya To baba kullum muna cewa komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili Ko kaɗan kuwa. Bari mu dire da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Usman Abdumani daga Buti jihar Difar jamhuriyar Nijar. Wanda yake so a miƙa gaisuwar fata alheri da girmamawa ga mahaifiyarsa Amina Ibrahim. da Abdurrahman abdubuti sai Alhaji Maina Buti da Gabto abdubuti sai Mustapha abdubuti Buti. Gaisuwa fata alheri zuwa ga Manzo Bala Salisu Buti da Ibrahim SD kuspa Zaria sai Babawa Mato Mai Aduwa da ba Musa Direba Buti sai Bako Umara Kandilwa Bukar. daga ƙarshe yana gaida alheri grace abdito mun gode da fatar an wayi gari lafiya ta har ma da baba <laughs> ah, to <laughs> to baba kamar da muka ce yau ma muna tare da bakon bakon da ya gabata muka ce ah, muka yi alkawalin sake dawowa kamar yadda muka ji a wannan waka da muka gaskiya mu ci da muka raka har yanzu yana nan wannan zaure haka bari mu gefe domin ba wakilinmu almansur fili domin ci gaba da hirarsu da wannan fitaccen mawaki da a jamhuriyar dijar dan yaro wata rana haka ne eh, tare da akwai orkestar kainuwa star hmm. da suke nan maradi kai orchestra kainuwa star eh, da na zamna tare da su lokacin da nike musu installation mm. hada kaya hada kayan na'urori na'urori to tunda daga can eh, lokacin da muna santar eh, an koya mu wannan sai an fara koya mu ga kaunan kake zama ga harkar kiɗe-kiɗe mm. to sannu-sannu har ya kai wata rana mawakin su bai kuma an samu wasa abun ga sai aka ce mm. a ai wanga shi ma yana taba waƙoƙin eh. tunda a ɗan isi na ci ah, sai na wara muka wara da wani raina eh. da daure daure eh wannan daman duk an san su dai ana koyon waƙoƙi na'am iskan cikin ta da kashi eh. daga nan ne kawai abu ya abun ga shikenan wace waka ce waka ka ta farko kuma a wace kungiya ce a wancan lokaci eh waka da aka yi sani na da ita lokacin da na yi fice a duniya ita ce amarya amarya kukan me kike ita amarya kukan me kike ba waka ta bace da na zo orchestra carnival na tar da wannan waka to sai aka ce in ina iya suna da amfani da wannan wakan ne eh, wajen biki wajen biki to in na san akwai abun da nake iya sa mata a dan gyara eh, eh. in gyara in yi amma ni wakar da na fara yi ita ce wadda ake cewa bismillahi rabbana ya allah bismillahi rabbana ya allah irkoi beri aikoyo beri duk aikin da zami sai mu ce Allah. da na ware ni ya baka sha'awa ka kirkiro wannan wakawa da take da taken bismillah shin mm. daɗi yana sa kai waka bacin rai yana sa kai waka ka ji abin da ya sa to du a cikin emotion ne ya sa da na yi waka ni yanzu haka ban san adadin waƙoƙi na ba kuma eh, waka mu muna yi da ni mm. da ku da masu sauraron mu duka gaba ɗaya al'umma kuke hidda ku ce waga tahi waga waga tahi waga amma mu yi kawai dai muke mu yi kawai muke wadda ta yi ta kawo kallo to kashi yadda abu yake mu kaman ba mu da tunda duwaka da ka san duwaka da ka san zaka ji ta tana yawo zaka ji ta ana saurare ko da ma dai kiɗan bai maka ba ko ana an sha wahala a kirkira ta tunda babu abin da ke da babban wahala kama a ce ka kirkiro abin da ke naka mm. kaga cajin kwalwa ne gaskiya ka gani kuma za a shiga dogon nazari to ka ji abin da yasa harkar waka haraka ce wadda ana shigowa ta kowace hanya ga ta hanyar da ka shigo daga lokacin da ka shigo waka ka yi waƙoƙi kaloli daban-daban in an tambaye faffa ko abubakar abdu waƙoƙi wa'anda ka hada a cikin kundi ko da sunan kungiya ko kuma da sunan trup taka ko kuma group ɗinka waka na wace wa'anda zaka cewa ah, na yi album mai suna kaza ko kundi mai suna kaza bon eh da ina orchestra carnaval na yi album guda la paix zaman lafiya kenan zaman lafiya kenan eh zaman lafiya tunda waka nawa ya kumsa eh ya kumshi waka wajen bakwai na sauraro ne hada koko hada kallo to eh a cikin su guda kawai ce zuwa biyu ina gani kawai na ba a yi bidiyon ta ba eh su biyu ne dai aka yi bidiyon su waka ta farko ita ce lafe wadda ake cewa a ga zamu mu ya Allah jalla sarki ya Allah ka saya mu mu soyayyen namu da juna na kira ga ɗiyan Nijar da Allah ƙasar mu a bar yaƙi gaba ɗaya na kira ga ɗiyan Niger da Allah ku zo mu haɗe kanmu gaba ɗaya sarakan kasan Nijar sojawan kasar Nijar da Allah kasar mu a bar yaki gaba daya yan siyasar na kasar Nijar kungiyar kwadago na kasar Nijar da Allah kasar mu a bar yaki gaba daya yan kasuwar kasar Nijar da ɗaliban kasar Nijar ce wadda na samu firi na kyar international na mgc wanda eh, wata hukuma ce ta dauki nauyinta eh to a dalilin wakan nan eh, sai aka yi mu album don mu hiddo wakoki to To baba ka ji gogan naka. <laughs> Haba ana batu. yawa to mm. gode almasir da babban bakon namu. Haka. To baba yau labarin da zan baka ko labari mm. na wani direba da dan sanda. To. To ban san ku dai ko ku a jamhuriyar Nijar a jamhuriyar Ghana dai. <laughs> Ai. <laughs> Wanda ke ki samu su barbada su bazar da su eh, yawwa. <laughs> Ba san ko ku a jamhuriyar Ghana. Eh. Ko a Ghana. Eh. Yan sanda sukan tara sukan tsaida motoci a irka kamar irin bincike a bada kawo lasisi kawo menene. Tsayarwa kai tsayarwa kai ana tsayar da su. wato wannan direba ne eh, yana kan tafiya hmm. shi kaɗai a cikin mota sai ɗan sanda ya tsaye da shi hmm. da ɗan sanda ya tsaye da shi ya ce yalla bai lafiya lafiya aka gaisa da ta ban girma na'am sai ɗan sanda ya tambayi direba ina ya fito ɗan sanda a direba ya gaya mashi inda ya hmm. fito ina za ka ɗan sanda ya gaya mashi inda zai nufa sai ɗan sanda ya ce mashi to ina takardun mota to sai direba ya buɗe wannan inda ake ajiye takardun mota nan ya miƙa ma ɗan sanda takardun mota eh. direba ɗan sanda duba ya ga dai takardun mota mm, lafiya eh daidai ne sai yawwa ya dubo waro ido cikin madubi ya ce ina lasisin ka <laughs> eh. direba ya sa hannu aljihu ya fito da lasisi ya ba ɗan sanda dan sanda ya duba ya duba ya ga komi lafiya lau sai hmm. ɗan sanda dai duk tambayar da zai yi ya samu ansa kuma gamsasa. Hmm. To ya rasa neman eh. direba yake da laifi ya rasa laifi. <laughs> Allah sarki. <laughs> Sai ɗan sanda ya ce ma direba to kai menene ya sa kake tafiya a cikin mota kai kaɗai? baka san cewa <laughs> yana da hatsari ba idan wani abu ya same ka kana tafiya kai kadai bayan da za ka yi ka samu taimako. Na'am. yana neman <laughs> <laughs> ya kai wani da laifi eh. <laughs> sai direba ya ce mishi to ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. yawwa ya ba mu wata addu'a hmm. ya ce a duk lokacin da ne wannan addu'a eh. idan ina tafiya na karanta ta to mala'iku dubu suna tare da ni dan sanda ya ce mala'iku dubu suna tare da tare da kai a mota sai ɗan sanda sai direba ya ce mishi i sai ya ce to eh, eh, eh. mala'iku dubu kenan suke tare a mota ka yawwa ya ce to kai obalodi. Kai kai kai. <laughs> Wani ya ce wannan ƴan ƙaramar mota ka ɗauki mala'iku dubu. Dubu ɗaya. <laughs> Yawwa ya ce kai obalodi za ka sai caji ofis <laughs> Shi ga mota a tafi caji ofis dole ne sai ya kama shi da eh, laifi kaga ko ne caji ofis ai dole a garkabe shi saboda bala'i ku dubu Haba, su ba. Wannan ‘yan karamar mota. <laughs> Wannan eh. a dawo lafiya. Kwarai eh, kuwa. Wannan sun shiga gonanmu. Kin shiga gonar ku a wannan karan. Haka. Na ga malama Jullu na ɗaga mu da hannu sabili da haka tilas mu ja burki na yanzu a madadin. Baba Yakubu Bakeri. Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Babana Inata albarkacin rasulallahi muke ci manzo na da shugabana albarkacin uwa da uba daraja aihuwa an muke rayuwa an muke karuwa sallama ga dukkan dangi mai taba waka dan abuwa da audini nike kunya gare ni ba tsoro ba